wanda cikin ikonsa da ganin damar ya yau muna ashirin da shida ne ga watan sha'aban ga watan shawwal abuwa hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da biyar mun haɗa nan ne yan uwa domin halacca ta munasabar ɗaurin auren ɗaya daga cikin yan uwa a malam isa muhammad a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu za ta biya mai ƙamatu, suna reshen ƙarɓar hukumar gwale wacce barista zakariya abubakar abu uwais yake shugabanta a yan uwa wannan lacca malamai sun ba ta take ko sun mata maudu'i da falar sahabbai da aka yan uwa lacca ta da aka insha Allahu ta'ala wa'yanda aka sa za su yi laccan nan wannan maudu'in ya dace da su da aka yanzu malamin da ke gabana wanda zai gabatar da laccan kuma ita ce jigo a insha Allah ta'ala malam kana da minti arba'in zuwa hamsin zuwa sittin insha Allah ta'ala Sheikh Anas Idris Muhammad bai da buƙatar a yi bayani a kansa kowa ya gan shi ya san shi insha Allah ta'ala kuma karatun zai bayyana abin da zai bayyana daga nan kuma insha Allah ta'ala sauran yan uwa suna nan wasu ma sun zo ga sunan muna kallon su wasu kuma suna nan kan hanya suna towa insha Allah ta'ala fatan mu da yan uwa shine Allah ta'ala ya datar da mu ya sa wannan abubuwa da za a karantar da mu Allah ta'ala ka sa mu amfana da abin da za a karantar da mu Allah ta'ala ya ba mu dacewa da haka akramaka bismillah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 amma ba ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, yan uwa masu albarka ina yi mana barka da saduwa a wannan majalisi a wannan rana ta lahadi wadda take biyar ga watan biyar kamar da malam ya bayyana shekara ta 2024 wanda daidai da yau muna 26 ga watan shawwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1445 godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala a karan fari sai kuma godiya ga malamanmu su mala ibrahim bisa yadda suka dinga kai komo gurin su ga cewa lalle an zo an yi wannan buhadara a wannan majalisi mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi godiya gare ku kuma yan uwa bisa lokacinku da kuka bayar ba don komai ba sai don ku halarci wannan majalisi ku saurari abin da ɗan almajirinku yake tattare da shi na bayani dangane da abin da ya shafi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sautari yana daga cikin abin da malamai suke jan hankali a kansa cewa lokacin da za a yi bayani dangane da abin da ya shafi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kishirwar ne mu ji labarinsu ba a'a abin da ake da buƙatuwa zuwa gare shi shi ne, mu samu ruhi da za mu saman musu wani gurbi a cikin zuciyarmu ta yadda in an ambace su musan suwa aka ambata musan cewa wasu mutane ne aka ambata da tsayuwar addininmu take da alaƙa da su kamar yadda faduwar addininmu take da alaka da faduwarsu ai za mamaki idan muka ga 'yan kalakatu yadda suke fagamniya a cikin addini saboda sun zare hannun sahabbai daga cikin lamarin addininsu ka kalli 'yan shi'a yadda suke addini abin tausayi shi ma yana da alaka da raina sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke magana ake yi ta almajiran da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaunar da su da kansa a cikin majalisinsa ya koya musu karatu da kansa ya musu tarbiyya kuma ya musu izini ya ce ku tashi ku shiga duniya ku yada addini saboda haka idan ka ruguza su gurin wa ya rage maka ka koma ka karba alkur'ani kuma bayan su suka nakalto maka alkurani suka kawo maka shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka bari aka sa maka shakka a kansu su suka rawaito maka sallar manzon Allah sallama aka koya daga gudunsu suka koya wa ɗalibansu har ta zo mana addinin ka cokan su ne suka karɓo shi daga gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kai annabin sallallahu alaihi wasallama da kansa su suka faɗa mana shi saboda haka idan ka san su kasancewa addinin ka zai tsayu ne da tsayuwarsu to duk lokacin da aka ce sahabbai za ka ringa jin wani ɗanɗano ne a cikin zuciyarka ba ka mamakin ɗan ɗariƙun sufaye yadda suke rufe ido lokacin da ake magana a kan shehinansu idan shehinansu suka zo da ɓarna idan ka ce da su ga ɓarna ku gyara sai ka ga suna jin nauyin gyara wannan ɓarnar domin suna ganin cewa karɓar gyara ga shehi kamar nuna tawaya ne ga shehi tawaya ga shehi kuma tawaya ce ga ɗariƙar domin in shehi ya ruguje ɗariƙa ta ruguje to wayannan ba magana ɗariƙa ake ban ana maganar sahabbai magana ake ta addinin musulunci ɗin kan cokan ɗinsa wane ne sahabi malamai sun tattauna akan wane ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin malamai kamar irin su al-Imam bukhari sun ce sahabi shine mutumin da ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhali yana musulmi to wannan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al al-Bukhari a cikin sahihinsa yake cewa babu fadli ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama sai yace man sahiban nabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya abokatanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na dan lokaci Ahu ko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da idansa minal muslimina daga cikin musulmai fa huwa min ashabi to wannan babu shakka yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma daga cikin malamai kamar malam ibnu salah a cikin muqaddimarsa a shafinsa na 293 shine malam Uthman ibn Abdurrahman ya rasu shekara ta 200 ya rasu shekara ta 643 ya kawo magana daga Abil Muzaffar As-Sim'ani abin muzaffar yake cewa ashabul hadisi kaga malaman hadisi yutliquna sahabati suna bayar da sunan sahabantaka ala kulli marrawa anhu hadithan aw kalimatan akan duk mutumin da aka samu ya rawaito hadisi ko da guda ɗaya ne daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya rawaito wata kalma kwaya ɗaya daga ma'aiki alaihi salatu wassalam wa yatawassa'una hatta ya'udduna marra'ahu ru'yatan min as-sahaba suka faɗaɗa ma'anar sahabantaka suka ce kai ko da sau ɗaya mutum ya taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan yana cikin sahabbansa sai ya ce wa hadha li sharafi manzilatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wannan yana da alaka da ɗaukakar matsayin annabi alaihi salatu wassalam a atau kullu marra'ahu hukumus suhba ko na hukumus suhba sai suka ba wa duk wani wanda ita ba ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin cewa shi wannan sahabi ne na annabi alaihi salatu wasallam. Al’imamun imamu suyuti da ya zo cikin tadribin rawi sai ya ba da wani ta'arifi na sahabi wanda if wannan faɗi wannan nasan ya haɗiye wancan sannan ya ƙara masa faɗi sai ya ce fal'aula mafi dacewa don dangane da wane ne sahabin manzan Allah ya ce an shi shine a ce mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi shi shine wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama musliman yana mai musulmi wa mata ala islami ji sai ƙara wani ƙari guda ɗaya kuma sai ya ce bayan ka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama kana musulmi sannan kuma ya zaman lokacin ƙarshen rayuwarka da ka tashi rasuwa ka mutu kana musulmi to wannan shine zai baka lasisin zama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan da a ce babu wannan ka'idar da sai a ce ahlur ridda waɗanda sayyidina abubakar ya yaka su ma sahabbai ne tunda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kuma suna musulmi Ka ga da sai a samu cikin waɗanda suke iya ɗaukan ɓatattu cikin masu san su kawo suka ga sahabbai sai ce to idan kun ce duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sahabi ne ya za a yi da ahlul ridda ai sun ganshi kenan su ma sahabbai ne ga sahabbai sun yi ridda sai suka ce a'a shi daga cikin sharaɗin mutum ya zama sahabi sai in ya mutu akan musulunci da alhafiz ibn hajar al'asƙalani rahimahullah ya rasu shekara ta 852 da ya zo cikin nukubatul fikir shi kuma sai ya ƙara fito da ta'arifin wane ne sahabi da ma'anar da tafi kowace ma'ana gamewa sai ya ce sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga sai ya canja ta da kalmar marra annabiya wanda iga annabi domin da akwai waɗanda suke makafi ne su ba su iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallama da idansu ba don aka ce sahabi shi ne wanda ya ga annabi ya za a yi da makafi kuma sai ya ce a'a mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallama sahabi shine wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi yana halin imani da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama wa mata alal islami sannan ya mutu yana musulmi sai ya ce walau ta khallalat riddatun fil ko da ku an samu ridda ta tsirma tsakanin musuluncinsa da sake dawowarsa musulmi ya rasu ma'anan magana shine mutum yana musulmi sai haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya zama sahabi sai ya rasu yana musulmin sahabi ne to ya za a yi da wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ridda da ya ridda sai isa ke dawowa musulmi yanzu riddar da ya ta guje masa su ba shine al-imamu eh, ibn hajar sai ya ce a'a a mafi zance mafi inganci a cikin maganganun malamai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani tare da annabin sallallahu alaihi wasallama sannan ya rasu a kan wannan imanin bai canja ba ko da kuridda ta gilma tsakani domin an samu cikin halakakku akwai waɗanda suke son su sawa mutane shakka dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce kun ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗinsu mutanen kirki ne eh to ya za a yi da wannan mutumin da ake cewa da shi rajjalu ibn umfuwatal hanafi rajjal har annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana cikin sahabbai ya nuna halin kirki amma abin mamaki rajjal sai ya ridda idan suka tashi baka labarin rajjal sai su ɓoye ya yi ridda sai su dinga baka labarin abubuwan da ya aikata inda suke ba masu kyau ba sai su ɗauko maka wani littafi da aka zuba sunan sahabbai a ciki za a ce da kai to ga rajjal da yake hafi Alhafi su ibn hajar al ƙwararren kwararren malami ne da ya zo ya rubuta littafin al'isaba fi sahaba sai ya kasa littafin gida uku idan gida hudu afon in ya ɗauko harful alif to zai ɗauko duk sahabban da sunan su ya fara da alifun to in ya ɗebo su sai ya kasa su gida hudu wanda ta tabbata sahabbai ne ingantattu sai ka saka su a cikin alƙismul awwal wa'anda kuma kwata-kwata ba sahabbai bane sun yi ridda wasu wasu an yi galat an samu kuskure an sasa cikin sahabbai sai ya kai su cikin alƙismul rabi sai ya zuba sunayensu. to haka iwa wannan mutumin rajjal in ka kuma cikin al'isaba isaba sai kaga ya ɗauko sunan rajjal ya sa shi a cikin harfin ra a cikin alƙismul rabi kismi na ƙasa cewa ya canja ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bane haka akwai irin su rabi'atu ibnu umayya da makamantansu Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu to wayannan sune sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a dunkule wanda iga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya rayu tare da shi yana mai imani tare da annabi sallallahu alaihi wasallama din kuma ya mutu akan musuluncinsa kamar yadda malamin suke ambatawa sahabbai suna da ɗabaka kusan guda goma sha biyu cikinsu da akwai wayanda suka fara farkon musulunta kamar irin su sayyidina abubakar nana khadija sayyidina ali bin abi talib da makamantan wa'annan da suka yi musulunci a farko sai kuma waɗanda suka musulunta kafin a shiga darun nadwa sai kuma waɗanda suka yi hijira zuwa habasha wurin najashi sai waanda suka yi mubaya a al-aqabatul ula al-aqabatul thaniya har zuwa na sha biyun ƙarshe su ne yara da jarirai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gansu da kuma inda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama shekarunsu buske shekarun balaga ba amma ga baki ɗaya wannan rukuni na sahabban manzan Allah sallama da suke kaso goma sha biyu malamai suna dunkule su a cikin aji ne guda uku gaba ɗaya ajin farko su ne almuhajirun sai al'ansar sai kuma allazina ja'u min ba'di ko dai mutum ya zama cikin mutanen muhajirun shine kasan farko ko kuma ya zama cikin mutanen Madina ko kuma ya kasance cikin wanda suka zo bayan wayannan mutanen Madina ma'ana wanda suka musulunta bayan an yi fatuhu Makka har zuwa gangarwa kuma ƙasa wannan ne kasan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-Imam al-Qurtubi a cikin littafin tafsirin sa al-Jami' li ahkamil Qur'an al-Imam al-Qurtubi ya rasu shekara ta 671 yake cewa ibnu Abi Layla ya ce annasu thalathati manazil mutane sahabbai kashi uku ne akwai almuhajirun su ne mutanen makka da suka hijira akwai wallazina tabawwa'u dara wal imana su ne mutanen madina sai kuma ya ce wallazina ja'u min ba'dihim sai kuma waɗanda suka zo a bayan waɗannan sai yace ce fajhad Allah ta khuruja min hadhihi al manazil dan haka kai iya bakin kokarinka kada a zo ana lissafa mutane a ji baka hade daga cikin wayannan guda uku in baka shiga cikin almuhajirun ba to aje ka cikin al'ansar in baka cikin al'ansar to aje ka cikin waɗanda suka zo a bayansu suna ambatansu da kyakkyawan ambato shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan kaso guda uku a cikin alkur'ani a guri na farko a cikin suratul tauba Allah tabaraka wata'ala yake cewa was awwalu awwaluna minal muhajirina wal ansari sai ya ce wallazina taba'uhum bi sani ka ji su guda uku nan Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi wannan ba hadisi ne ya zo maka ba ballantana ka ce baraka bi isnadi alqur'ani ne yake gaya maka wayannan mutanen maka da suka yi hijira da mutanen madina da suka sauke su da waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa cikin yan uwansu sahabbai Allah ya yadda da su duk abin da kake a duniyar nan abin da kake nema shine samun yardar Allah sai Allah ya tabaraka wa ta'ala ibaka labari a alqur'ani wanda malamai suka faɗa cewa ijma'i ne lafazi ɗaya ka ƙaryata a cikin alqur'ani ka ban musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi Allah ya ce kai abin bai tsaya a nan ba wa addalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan Allah ya yi musu wani tanadi na musamman na waɗansu irin aljannatai me aljannan ne nan yake gaya maka ya musu wannan tanadin wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma yace khalidina fiha abada za su dawwama a cikin ta har gaban abada Allah yace zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girman gaske a cikin suratul hashr Allah ya ƙara maimaita maka wannan kaso guda uku na sahabbai tare da baka labarin matsayinsu a gurinsa sa yace lil fuqara'il muhajirin uku ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu Allah yace ulaika humus sadiqun wa'annan sune masu gaskiya Allah yi bayani akan suwa almuhajirun sai mutane na biyu sai yace wallazina tabawwa'ud dara wal imana sai kuma waɗanda suka zama sune masu masaukin baki waɗanda suka tattali masauki da kuma imani ne wallazina tabawwa'u dara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim kuma su kasance suna kaunar waɗanda suka yi hijira suka taho zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuka shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun wayannan sune waɗannan ne mutanen Madina sai mutane kaso na uku sai ya ce na ja'u min ba'dihim sai kuma waɗanda suka zo a bayansu ya ƙuluna sai ka ji suna cewa na gfir lana ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana wal na saba sabaquna bil imani da kuma yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani wala ta alfi ƙulubi na gillan lalazi na amanu sannan ya Allah kada ka sanya ƙulli a cikin zuciyarmu dangane da waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim wannan wannan kaso na uku da Allah ibada labarin su wallazina ja'u min ba'dihim wannan ita ce sifar su ba su jin kaikayi ko damuwa dangane da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa ya kawo athar daga Ja'far ibn Muhammad ibn Ali an abihi an jaddihi Ali ibn al-Husayn ibn ali ibn abi talib kenan yace wata rana wani mutum ya zo masa da ya zo masa sai ya ce da shi ah, ya buna binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kai ɗan yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma taqulu fi uthman me zaka iya ce min dangane da sayyidina usman me ra'ayinka da fahimta ka dangane da usman ibn affan sai ya ce da shi ya akhi ya kai ɗan uwana mai mun tambaya anta min qaumin qala Allahu ta'ala fihim lil fuqara'il muhajirina kana cikin mutanen da Allah ya kirawo su da cewa su ne mutanen Makka da suka yi hijira al fuqara'il muhajirin sai ya ce a'a sai ya ce fa wallahi la illam takun min ahli al aya fa anta min qaumin qala Allahu fihim wal ladina tabawwa'u dara wal iman to in baka cikin mutanen Makka shin kana cikin mutanen Madina wanda suka karbi mutanen Makka sai ya ce qala la a'a sai ya ce to fa wallahi la illam takun min ahli al-ayati thalitha to ayan nan ta uku wadda take cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani yace to idan kaga baka cikin wannan ayar ta uku sahabban nan baka musu kyakkyawan fata baka musu addu'a ta gari baka kaunar su yace la takhrujanna min al-islam billahi allazi la ilaha illa huwa zaka fita daga cikin addinin musulunci sai al-imam al bayan ya kawo wannan sai yake cewa hadhihi al-aya wannan aya dalilun ala wujubi mahabbati sahaba dalili ce a bisa wajibcin soyayya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu ja'ala liman ba'dahum haddan fil fai'i ma aqamu ala mahabbatihim wa muwalatihim domin Allah ya sanya ba da ah, dukiya ta fai'i ga kaɗai waɗanda suka tsayi da soyayya da kuma jibinta ga su sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal istighfari lahum da kuma nema musu gafara Allah wa anna man sabbahum da kuma cewa duk wanda izagi sahabbai aw wahidan minhum ko kuma izagi ɗaya daga cikin su a wi'taqada fihi sharran ko ya ƙudirci wani sharri mummunan kulli akan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama au kana fi qalbihi alaihim gillun ko ya zama yana da wani kullaci a zuciyarsa dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace falaysa lahu haqqun fil muslimina kwata kwata a cikin musulmi ba shi da wani haƙi thumma qara'a sannan sai karanta fadin wallazina ja'u min ba'dihim zuwa ƙarshen ayar Allahu akbar Allah tabaraka wata'ala isa ke faɗa mana labari dangane da waɗannan sahabbai dai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa malakum allah tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard yace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai Allah yace wa kullan duk gaba ɗayan su wa'adallahu al-husna Allah ya musu alƙawarin aljanna al-Imam al-Qurtubi yace wa'adahumullahu jami'an aljanna dukkaninsu Allah ya musu alƙawarin aljanna ma'a tafawutid darajati tare da fifikon da ke tsakaninsu na menene na darajoji abin mamaki game da lamarin sahabbai za su yi abin da yake na kuskure ne Allah tabaraka wa ta'ala zai sauka musu da aya don nuna musu cewa wannan kazan da kuka yi kuskure ne tare da haka sai Allah ya goya yi musu afuwa a cikin aya akan cewa kun yi laifi kaza amma dai na yafe mu wannan alama ce ta soyayyar Allah zuwa gare su domin yana daga cikin cikar ka ga mutum kai masa gyara shi ma alama ce ta ƙauna Allah ya ce ya yadda da su sun yadda da shi sai suka yi kuskure sai Allah ya saukar da kuskuren nasu ya ce kun yi kuskure guri kaza amma kuma tare da haka dai na muku dai afuwa Allah tabaraka wa ta'ala yace walaqad sadaqum walaqad sadaqakumullahu wa'dahu istahussunahum bi'izni a cikin suratu ali imran Allah yana ba da labari dangane da abin da ya faru a yakin Uhud Allah yace wa sahabban manzon Allah haƙiƙa na gaskata muku alƙawarin na. Allah yace na gaskata muku alƙawarina na cewa zan ba ku nasara zan ba ku taimako a yakin Uhud istahussunahum bi'izni yayin da kuka zo kuna kakkashe mushrikai kuna kashe kafirai a filin wannan yaki na Uhud da izinin Allah hatta idza fashiltum har sai da kuka yi rauni wa tanaza'tum fil amri kuka zo kuka dinga jayayya cikin umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baku annabi sallallahu alaihi wasallama da aka je yakin Uhud sai ya ware waɗansu sahabbai mutum hamsin sai ya ce ku hau kan dutsen nan duk rintsi duk wahala ka ku sako ko me ake ka ku sai aka wari wannan mutum hamsin suka hau Allah sai ya ba wa sahabban annabi alaihi salamu nasara a ƙasa suna ta fatattaka mushrikai suka yi kora su mutanen kan dutse kawai da suka ga eh, an kora arna sai suka ga to ai babu kowa ga kuma ganima an gudu an bari sai suka ce ai an gama yaki sai ɗaya daga cikin su wanda yake shine komanda annabi alaihi salamu ya nada shi yace ka ku sauka umarni ne annabi alaihi ya yace kar mu sauko Kome aka yi kar mu sauka ina sai suka jayayya sai waɗanda suka rinjayar akan cewa a sauka sai suka fi yawa sai ku suka sako sako wasu ke da wuya kaga sun saba umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi musu to sakamakon saba wannan umarni sai Allah sai ijarrabe su sai mushrikai sai suka zo sai suka samu galaba a kansu ta jagorancin Khalid ibn al-Walid ko kamar yadda malamai suke karanto mana Allah subhanahu ta'ala sai ike cewa wala sadaka sadaqakumullahu wa'adahu idh tahsunahum bi idhni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum sai ya ce me wala qad afa ankum kuma tabbaci haƙiƙa Allah ya muku afuwa wallahu dhul wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin haƙiƙa Allah ma'abocin falala ne ga mu'minai Allahu akbar idan zaka dinga tara ayoyi waɗanda suke bayani akan su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayani akan su wallahi lokacin da aka sai mun kai gowa mu gama ba in ku aka shiga farfajiya ta cikin hadisi a nan gurin ai sai dai kawai a ce hadith wala haraj al-imamu muslim ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa hadisi na 2531 daga sa'id ibn abi burda an abi burdata an abi daga babansa shine abu musa lashari abu musa ike cewa wata rana sun yi sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sallar magariba sai suka ce mu zauna a masallacin nan kada mu fita mu bari sai lokacin sallar isha yayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya mana sallar isha sai mu tafi sai suka zauna suna cikin wannan zama suna jiran lokacin sallar isha sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fito daga gida da ya fito sai ga su abu musa ashari a zaune sai ya ce da su har yanzu kuna nan ku tafi ba sai suka ce wallahi muna nan dama mun zauna ne muna jiran ayi sallah ta isha sannan sai mu tafi sai manzo Allah ya ce da su ahsantum wa asabtum kun kyauta kuma kun yi daidai sai annabi alaihi salam sai daga kansa sai kalli sama da ya kalli sama sai kalli taurari sai dawo sai kalli sahabbansa sai ike musu misali da wa'yan nan taurari sai ya ce da su an annujumu amanatul lissama taurari aminci ne ga sama a idza nuju nujumu duk lokacin da taurari suka tafi a a samaa a abin da aka yi wa sama alkawari na kyakkyacewa zai zo bata sai ya ce wa ana amanatun li ashabi ni kuma aminci ne ga sahabbaina matukar ina nan ba abin da zai same su ba za su rarraba ba ba za su yi ayaga tsakaninsu ba don haka ni aminci ne a cikinsu sai ya ce fa'iza zahabtu amma idan na tafi zuwa ga rahamar Allah a ta ashabi ma yi ado abin da aka yi wa sahabbaina na alkawari wallahi zai same su zai zo musu sai ya ce wa ashabi amanatul li ummati su kwa sahabbai na ashe annabi ya san da zamansu Ya sahabbai sahabbaina kuma aminci ne ga al'ummata fa idza dhahaba ashabi ce to wallahi da sahabbaina sun ja baya sun tafi a ata ummati ma yu'adun abinda ake wa al'ummata alƙawari na samun saɓani da al'amura da yawa da malamai suke ambatawa annabi sallallahu alaihi wasallama ice zai zo mata a cikin wannan hadisin zamu ji daga cikin bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baki mai albarka yana ambata sahabban annabi alaihi salam yana cewa da su aminci ne su ga al'ummarsa ga baki ɗayansu wa'annan sahabbai ne kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri Abi Sa'id al-Khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gargadi yace la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagan mun sahabbaina kada ku kuskura ku aibata mun sahabbaina ma'ana kada wani lafazi da ike kunshe da ma'anar ya yakushi ko tsunkuni ko rashin ladabi ya fito daga bakinka dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ice la tasubbu ashabi kar ku kuskura ku zagi sahabbaina domin na rantse da Allah inji manzan Allah yace fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa law anna ahadakum da a ce dayanku an faqa mithla uhudin zahaban zai ciyar da abin da ike da shi na dukiya da yawansa ya kai kwatankwacin girman dutsen uhudu na zinare ma adraka mudda ahadihim ba zai kai darajar ɗayansu ya samu cikin tafin hannunsa na abinci ko na sadaka ya ba da sadakarsa ba au nasifahu ko rabin tafin hannu malam ka san nawa ne zinare ko kilo ɗinsa guda ɗaya kilogram ake cewa ko gram ɗinsa ɗaya to kamar girman dutsen dalaba fa ba fa kamar dutsen gauran dutse ba kamar girman dutsen uhudu na zinare ka ciyar fi sabilillahi abinda Allah zai baka na tarin lada ya ce bai kai abin da sahabi zai ɗauka na tafin hannunsa ko rabin tafin hannu mudu ɗaya ya bayar a matsayin sadaka ba irin ladan da Allah zai bashi da Allah idan zaka yi amfani da hankalinka mutumin da Allah yake bashi lada da irin wannan ninkin da irin wannan rubanyar wani irin laifi zaka iya tunana cewa ya taɓa yi da zai rinjayi aikinsa wani irin laifi kake tunanin zai yi wanda zai rinjaye abin da ya aikata na laifi don ka san zubin da Allah yi musu ba wai zubi ne karami ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake jan kunne kada wata ran wani ya je ya taba su ran alkiyama ya ganshi a cikin musiba yace bai san menene ya janyo masa ba annabi ya ja kunne yace ba ku ba su kar ku taba musu kaga yake nasabta su zuwa gare shi Ya ce ashabi sahabbaina ai sa ci darajarsa ko sahabbaina ashabi sahabbaina Allahu akbar Bukhari hadisi na 3650 ya rawaito hadisi daga Imran ibn al-Husayn Allah ya kara yadda da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada labari yace mafificin karni mafifitan mutane waɗanda suka rayu a ban ƙasa sune mutanen da suka rayu a cikin karnin da nake rayuwa a cikinsa. sa annabi alaihi salam yace khairu ummati qarni a wata riwayar khairun nasi qarni mafiya alherin mutane sune mutanen da suka rayu a cikin karnin da nake rayuwa a cikin sa sune suwa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga nan annabi ya baka labarin cewa sahabbai sun fika ya baka labarin cewa karnin da suka rayu a cikin sa yafi karnin da kake rayuwa a cikin sa sai yace thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum saboda haka idan kai lura da abin da muka dan gabatar zaka ga ayoyi da yawa suna bayani akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin alƙawarin da Allah yi musu na samun yarda da alƙawarin shiga aljanna da alƙawarin gafara to haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa bin su ɗaya bayan ɗaya yana ayyana su kowa yana gaya masa falalarsa akwai hadisi na Abdurrahman ibn Auf da wasu sa cikin sahabbai kamar yadda riwayar al-Imam al-Bukhari da al-Imam Tirmidhi Tirmidhi hadisi na 3747 Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kama sunayen sahabbansa guda goma rigidis ga baki ɗayan su ya ce wayannan duka ƴan aljanna ya ce Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Abdurrahman bin Auf fil janna wa Sa'd fil janna wa Sa'id fil janna wa abu ubaida ta bulul jarrah janna wa'annan kawai in aka ce da kai yan aljanna ka faɗi wa'annan kaci haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana alhassan da husain ya ce waɗannan su ne shugabannin samarin gidan aljanna haka ya kallina na fatima ya ce da ita ce shugabar matan aljanna haka za ka ringa bin su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗai ɗai kowanne za ka ji ga wata falala wata daraja da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa dangane da shi idan ka aje maganar wannan gaba ki sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ringa ba su wani irin girma da kima abinda malamai suke cewa da shi karama karama ɗaya ce daga cikin alamomin da Allah yake ba wa bayinsa nagartattu don ya nuna cewa wa'annan nasa ne ya yarda da su a malamai suna karanta mana da yawa daga cikin karamomi wani lokacin na sahabbai wani lokacin na tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su cikin mutanen kirki kamar irin su misali Usaid ibn Hudayr yadda zai zo yana karatun Alkur'ani mala'iku su sako. kamar yadda sahabbai za su zo wataran suna cin abinci sai su ji shinkafar da suka ɗebo tana yin tasbihi da irin waɗannan abubuwan zaka ji ana baka labari a kansu malam da Allah ya tashi sai yake na gwada maka cewa hatta a cikin waliyan sahabbai ba wai irin ordinary waliye bane ba sai Allah ya tashi zai gudanar da wata mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a gudanar da ita ta gangara a jikin wani cikin sahabbai sai ta zo a matsayin shi karama gare shi waliyin amma mai bambancin ta da sauran ordinary karama akwai wanda zai yi karama bai san za ta faru da shi ba kuma la'alla in ta faru ba ta sake faruwa amma duk lokacin da annabi alaihi salam izira hannunsa zuwa ga sahabbansa sai kaga karamar ta tabbata ga wannan sahabin har mutuwarsa baya rabuwa da ita kaga wannan ta sha bamban da sauran karamu da muka sani in aka ce wannan ya taba yin karama iri kaza to la'alla sau ɗaya ma ta taɓa faruwa da shi a rayuwarsa wata rana akwai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa da shi Salamatu ibn al-Aqwa riwayarsa tana cikin sayyidina Imam al-Bukhari hadisi na 4206 yake ba da labari Yazid ibn Abi Ubaid yace wata rana suna tare da Salamat ibn al sai ya ga wani sara a jikinsa a jikin kaurinsa sai yake cewa da shi Salama wannan wani irin sara ne haka kafaka saran ya kamata ya ce ya naka sa masa kafa amma gashi kalau yana rayuwarsa da saran sai ce da shi wannan ciwon na me sai sai da shi wannan a yakin haibar na same shi wata rana ana gwabza yaki a Khaibar ya ce sai aka sare ni da aka sare ni saran da aka yi mun kusan ɗaukacin mayakan da suke gurin sai da suka yi kururuwar ai an sari salama saboda saran da aka yi masa irin saran da ba a tashi ne ya ce sai aka ɗauke ni aka kai ni gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo ni gurin annabi sallama da ya ga ciwon annabi sallama sai imin tofi sa uku kawai a ciki ba bande ko bandeji ba a sa ba ba ɗauko ayodin an zuba ba ya ce tun da annabi alaihi salam imin wannan tofin a wannan ciwon ga baki ɗaya kawai sai na ji zafin ya tafi ciwon ya warke saura taban ciwon kawai abin da ya rage shi ma taban yana da ranar saran alkiyama zai tashi yana haske ne wallahi da sai ya ɓace salamatu ibn al bayan salamatu malam da akwai abdullahi ibn atik riwayarsa shi ma tana bukhari hadisi na 439 shi ma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike shi kamar yadda bara ibn azib ibada labari ya je ya kashe abi rafi al-yahudi a hanyar dawowarsa sai karya kafa da aka kawo shi gida annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce da shi to miƙan min da kafar taka miƙar da kafar da ya miƙar da ita sai ya ce fa basattu rijli sai na miƙa kafar tawa fa masahaha kawai manzo Allah sallama sai ishafe ta yana shafa ta faka annaha lam ashtaki Ya yace wallahi yadda ka san kafan nan ni ban taba karya fa malam yace wallahi sai na je yadda ka san kafan nan bata taba yin ciwo ba kuma har ya mutu kafan bata taba tashi ba akwai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ukasha ta ibnu al-mihsan za mu tuna hadisin sa wanda shi ma manzo Allah sallama ya masa albishir yace kana cikin wanda za su shiga 70 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko hukuma ba mun tuna shi ko wata rana ana gwabza yaki a yakin badar al-imamu zahabi ya kawo wannan a cikin siyaru alamin nubala juz'in sa na ɗaya shafi na 308 ana yaki na badar kawai sai takobinsa sai ta kare takobinsa na karyewa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gani sai ya ɗauki ganyen dabino kasan ganyen dabino yana da wani ɗan tsayi da ɗan lankwasa haka sai annabi alaihi salam sai ya bashi shi zahabi yake cewa wa qad abla ukashatu yawm badr yawm badrin bala'an hasanan ukasha yayi gogormaya ranar badar wan kasara sayfuhu fi yadihi takobinsa sai ta karye a hannunsa fa atahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama urjunan min nakhlin urjun shine ganyen dabino wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kar urjunil kadim. al urjun shine ganyen dabinan nan sai ya ce to sai annabi sallama sai ya ɗauko wannan ganyen dabinan sai ya bashi sai ya bashi awudan ko kuma aka ce itace ne fa'ada bi idnillahi fi yadihi saifa kawai yana zuwa hannunsa kawai ba sai dawo wata irin sharɗeɗiyar takobi ba shikenan kuma ta zama ta tasa sa yace faqatala bihi sai ya ci gaba da yaki da wannan takobin wa shahida bihil mashahida wannan takobin ba wai ana gama yaƙin shikenan ta bace ba da ita ya rike ci gaba duk wani yaƙi da za a je da ukasha wannan takobin da ita ike zuwa kuma asalin ta ganyen dabino ne manzo Allah sallama ya bashi ta sai ta koma dabi sai ta koma takobi al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi 3648 mun san wanda yafi kowa yawan hadisai ko a cikin sahabbai shine Abu Huraira Abu Huraira ya je ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Rasulullahi ina da yawan mantuwa in aka yi karatu mantawa nake yi dan Allah ya rasulullahi ina son a mun addu'a in daina manta hadisi sai manzo sallama ya ce da shi ciro mayafinka Abu Huraira za a masa bajinta ke sai ya ce ciro mayafinka Abu Huraira kawai sai ya cire mayafin sai ya ce shimfiɗa in mun gama karatu ka ɗauka ka yafa shi a kanka Abu Huraira aka gama karatu ana gama karatu sai ya ɗauki mayafi ya shafa ya ce wallahi tun daga ranar da iyafu, wannan mayafin bai taba jin wata kalma ya manta ta ba bai taba jin wata kalma ya manta ta ba yanayin lokaci sai da na Ali bin Abi Talib wata ran Abdurrahman ibn Abi Laila ike ba da labari ya ga abin mamaki sai ga sai da na Ali in ana zafi baya jin zafi in ana sanyi baya jin sanyi sai ana tsaka da zafi sai sako kayan sanyi ana tsaka kuma da sanyi sai sako kayan zafi sai ce wai sai da na alwa na irin mutum ne sai ya je sai tambayi babansa ya ce wai me yake faruwa ne sai ce kayi mamaki ko ya ce wallahi na yi mamaki wannan riwaya tana cin asunan al-kubra ta al-imamun nasa'i hadisi na 8345 sai ya ce da shi ai abin da ya faru shine wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi sayyidina ali bin abi talib yace ina dan uwana sai aka ce da shi ai sayyidina ali yana gida ba shi da lafiya idan sai yana ciwo sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce a zo min da shi da aka zo masa da sayyidina ali sai ya masa tofi akan idansa idan sayyidina ali sai ya warke sayyidina ali ce tun daga ranar har ya bar shi dai bai kara ciwon ido ba sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka Allahun fihi adal harri wal barad ya Allah ka tsare sayyidina Ali daga duk wata cutarwa ta sanyi ko ta zafi yace to daga wannan ranar sayyidina Ali sai Allah i daidaita masa temperature din jikinsa in ana zafi sai jikinsa i dawo daidai da wannan yanayin zafin ba zai dame shi ba in ana sanyi shi ma sai jikinsa i dawo daidai da wannan yanayin wannan sanyin ba zai taɓa damunsa ba wannan duka za ka ga karama ce a haƙƙinsu amma ta faru da su sakamakon wani tasiri na tarayyar su dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin abin da malaman sunna suke rubutawa dangane da abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bayani akan adalar sahabban annabi wannan aqida ce daga cikin aqidin ahlus sunna dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin ahalus sunna dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adalai ne in aka ce adali ba a nufin ma'asumi wanda baya kuskure ko baya laifi shine adali ko shine wanda daidansa tarin jayi mai kuskurensa abu na ɗaya kenan abu na biyu adalcinsu Allah tabaraka wata'ala ya ce ya yarda da su abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda da su ya musu alƙawarin aljanna kaga idan duk duniya kana neman adalai ka samu waɗannan ka gama shi yasa malam ibnu sala a muqaddimarsa yake cewa lis sahabati bi asrihim khasisatun sahabbai ga ɗayan su suna da wata kebantacciyar daraja da Allah ya ba su wahiya ice wannan daraja ita ce annahu la yus'alu an adalati ahadin minhu ba a yin tambaya dangane da adalar ɗaya daga cikin su yace bal zalika amrun mafrugun minhu wannan abu ne da ba a da bukatuwa zuwa gare shi li kaunihim alal itlaqi domin kasancewar su sake babu kaidi na bi nususil kitabi was sunna ababan adaltawa ne a ce da su mutanen kirki ne bisa shaidar alqur'ani kuma bisa shaidar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa al-imam ibn abdul bar a cikin al-istidkar juz'in sa na uku shafi na 301 ibn abdul bar ya rasu shekara ta 463 yake cewa wasu sahabatu kulluhum udulun sahabbai ga baki ɗayansu adalai ne marbiyuna ababan yarda ne a gurin Allah yace wa hadha amrun mujtama'un alaihi wannan al'amari ne da aka haɗu a kansa inda ahalin ilmin hadith ko inda nam inda ahalin ilmi bil hadithi gurin waɗanda suke ma'abota ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da akwai hujjoji da yawa da suke tabbatar da adalar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki da akwai hadisin al imamu Muslim Muslim ya rawaito hadisi daga Al-Hasan cewa A'id ibn Amr ɗaya ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad ya je ziyara gurin Ubaidillah ibn Ziyad faqala sai ya ce da wannan Ubaidillah ibn Ziyad lokacin yana gwamna sai yake cewa da shi ya bunai ya kai dan yaro dan dana inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul hakika na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna sharrar ri'ai alhutama hakika mafiya sharrin jagorori shugabanni sune azzalimai waɗanda ba su tausayin talakawansu waɗanda suke yi wa talakawansu turin jika ka mutu fa an an takuna mirhu. a hirɗinka ina gargaɗa ka kakka ka zama cikin irin waɗannan azzaluman shugabanni fa qala lahu ubaidullah ibn ziyad sai ikallu wannan sahabi da izo yi masa wannan nasiha sai ya ce da shi fa lahu ijlis da Allah samu guri ka zauna fa inna ma anta min nukhalati ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ina jin kai kana daga cikin balagurbin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nukhala kaman tarkace ko yayi abin da ba shi da amfani ya ce ina ji dai a cikin sahabban annabi kai kana cikin nukhalatihim kana cikin waɗanda tarkace ne ba su da amfani faƙala wannan sahabin manzo Allah sallallahu da ya ji wannan kalmar sai abin ya bashi mamaki sai ya ce da shi wa hal kanat lahum nukhala to dama a cikin sahabban manzo Allah akwai na yarwa ne yace inna ma kanatin nukhalatu ba'dahum ya ce ai an aitarka daga bayan sahabbai suka fara samuwa amma a cikin sahabbai babu wa fi ghairihim sannan kuma in dai ka ga wanda yake balagurbu ne abin yarwa to ba a cikin sahabbai yake ba a cikin wasu su yake al-imam nawawi a karkashin wannan hadisin a cikin sharhin sa na muslim juz'i na 12 shafi na 216 sai yake cewa hadha min jazlil kalam wa fasihihi ya ce wannan ƙwarewar zance ce da wannan sahabin ya ba da amsa akan haka akwai ƙwarewa da fasaha a cikin wannan zancen wa da kuma gaskiya a cikin zancen sai ya ce allazi yanqadu lahu kullu muslimin cikin bayanin da wannan sahabi yayi akwai gaskiya da duk wani musulmi sai ya mika mata wuya ma'anar maganar shine al-Imam nawawi ya ce, ashe da za a samu wani ya ji cewa a cikin sahabban manzan Allah da akwai nayarwa da akwai tarkace akwai balagurbi to ba musulmi bane yasa ya ce cewa a cikin sahabban manzan Allah babu nayarwa babu balagurbi sai ya ce wannan magana ce da duk wani musulmi zai mika mata waya fa inna sahabata radiyallahu anhum kulluhum safwatun nasi duk gaba ɗayansu zaɓaɓɓun mutane ne wasadatul datul ummati kuma su ne jagororin al'umma mimman ba'dahum wa kulluhun udulun duk ga baki gabaki ɗayansu adalai ne ƙudwatun la nukhalata fihim babu nayarwa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin littafin al-istiab fi ma'rifatil ashab ibn abdul bar a cikin juz'in sa na ɗaya shafi na 13 ya kawo asar daga abdullahi dan mas'ud wannan ɗaya kenan na biyu kenan daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke tabbatar da adalcin sahabbai abdullahi dan mas'ud yake cewa inna allaha nazara fi qulubil ibadi Allah tabaraka wa ta'ala da itashi sai yayi duba zuwa ga zukatan bayi fa wajada qalba muhammadin sallallahu alaihi wasallama khayra qulubil ibadi sai ya samu zuciya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce fiyayya a cikin dukkanin zukatan halittunsa fastafahu wa ba'asahu bi risalati sai Allah izabi manzon Allah sai ya aiko shi da manzancinsa ya mai da shi shine shugaban dukkanin manzanni to bayan Allah ya yi wannan sai ce fumma nazara fi qulubil ibadi sannan kuma sai Allah ya sake duba cikin zuciyoyin bayi da kalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fa wajada qulubi ashabihi khayr qulubil ibadi sai kuma ya ga zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne zukatan da suke mafiya alkhairi a cikin dukkanin zukatan bayi faja'alahum wuzara'un bihi sai Allah ya zabe su sai ya sa su suka zama sune wazirai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yuqatiluna an dinihi da suka fito suna gwagwarmaya suna yin yaƙi don yaɗa wannan addini da jagoransu annabi sallallahu alaihi wasallama izo da shi ashe yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zababbe komai nasa yake zabi sabonsa su ma zababbu ne a cikin zababbun Allah muna karantawa a sira manzon Allah sallama in yayi haka da hannunsa ruwa yana fitowa daga ciki su ne suka sha annabi sallallahu alaihi wasallama yana gani ta bayansa su yake gani sallallahu alaihi wasallama wata ya tsage ko su suka ga wannan tsagewar lokacin da annabi sallama ya je ana yakin khandak ai ya shiga rami ya dauki wata guduma ya daki dutse dutsen ya radaddage su suka ga wannan dukan su suka ga radaddagewar dutsen in ka ji a ce da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yaki to da su ya fita su ne wanda suke taya shi yin wannan yaki idan ka ji an baka labari an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi murmushi wannan murmushin mai kyau su suka gan shi idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiyan nan su suke kallanta shi yasa su ne suka rawaito maka komai wanda ishafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ita da sallah ya ce a daidaita sahu su ne a bayansa za su ja sau ya waiga ice ku daidaita ya kabbara sallah ya ce Allahu akbar su ma su ce Allahu akbar ya rera karatun alkur'ani da wannan muryar tasa mai daɗi suna saurare idan ya ce ghairil magbubi alaihim waladdallin sai ka ji sabai sun ce amin malam ban san a bayan wani limami za ka yi sallah kuma guda nawa za ka yi sallah ka samu ladan sallar su guda ɗaya ba su shi ne limamin su sheke musu sallah sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Abbas ibn Abdulbar ya ambata a cikin littafin Al-Istiyab lokacin da Abdullahi dan Abbas mun san babban malamin tafsiri ne ana cewa da shi habrul umma lokacin da ya karanta faɗin Allah qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa sai ya ce su ne ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan da Allah ya zaɓa. su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan abu na biyu kenan dangane da sahabbai abu na uku daga cikin aqidar ahlus sunna dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da akwai fifiko tsakanin sahabbai sashen su ya fifita akan sashi mafifita a cikin su bisa ijma'i na ahlus sunnati wal jama'a gabaki ɗayansu shine sayyidina abubakar sannan da Umar da akwai hadithi a cikin sayyidina na al-Bukhari hadithi na 3671 daga Muhammad ibn al-Hanafiya da na Ali bin Abi Talib ne na cikinsa. wata rana ya ce, li abi na tambayi mahaifina sayyidina Ali ce da shi ayyun nasi khairun saidina Ali a cikin mutane waye mafi alkhairi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan ma'aikin Allah ƙala sai sai dina Ali ya ce Abu abubakar shi ne hairun nasi ba da rasulullah sai ya ce ƙultu funma man sai na sake ce babana sai kuma wa ƙala sai ya ce funma umar sannan kuma umar ibn al-hanafiya ya ce waka shitu an ya ƙula uthman sai na ji kishi kada ya ce usman ne na uku ba kansa ba sai na ce da shi fumma anta Sai ya ce baba sai kuma kai sai ya ce ma ana illa rajulun minal musulmi ni ɗaya ne daga cikin musulmai har wa yau a cikin riwaya ta 3655 ya yi riwaya daga abdullahi Ɗan umar abdullahi Ɗan umar ya ce kunna nukhayyiru bainan nasi mun kasance mu sahabbai muna yin zaɓi muna fifitawa a tsakankanin sahabbai fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zubin zancen suyuti ya ce hukuncinsa a cikin hadisai hukuncinsa hukumin hukuncin hadisi ne marfu'i kaza umirna wa kaza kunna nara fi adihi aw an idafatin ara a cikin alfiya tasa ya ce sahabi ko bai ce annabi ya ce ba ya ce da kai mun kasance a zamanin annabi muna ganin ra'ayi kaza shi ma hukuncin hukuncin hadisi ne marfu'i ya ce to mun kasance a zamanin manzon Allah muna fifitawa fa a ababakrin sai mu zaɓi mu ce abubakar shine yafi fumma umar ibn al-khattab sannan umar dan khattab fumma uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu sai kuma na usman yace haka muke faɗa Musa Habbai tun manzo Allah sallama yana da rai shine zaka ga ibnu abi dawud yana cewa wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu idman fumma usman al-arjahu ko yace ka faɗa a cikin aqidanka cewa khairan nasi ba'da muhammadin fiyayyen mutane bayan annabi Muhammadu wazirahu hukidima su ne waɗannan waziran nasa da suka rigayi kowa abubakar da umar thumma usman ita sannan na usman wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum kaji sunan sayyidina ali a gurin ahli sunna khairul bariyati ba'dahum yace aliyun shine na ali aliful khairi bil khairi mumnihu ha'iya ko ta ibnu abi dauda sai yake cewa karshe yace wa ul khaira qaulin fis sahabati kullihim ya ce duk sanda za ka yi faɗi magana dangane da sabon manzan Allah ka buɗe bakinka ka faɗi alkhairi a kansu kar ka dinga suka su sun maka alherin da baka isa ka biya su ba ballantana ka musu wani ladan gabar ɗoriya akan alherinsu sun kiyayo maka addini ga baki ɗayansa sun kiyayo maka alƙur'ani sun kiyayo maka sunna wannan addinin da kake jin kana takama ka ce ni musulmi ne su suka yi maka dakonsa da jininsu da dukiyarsu da lafiyarsu kai me ka ba su abin da kawai ake nema a gurinka shine addu'a ina fata mun gane wannan shine abu na uku abu na hudu lokaci abin da sahabbai yake da cikin aqidar ahlus sunna shine soyayya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuna kauna da soyayya gare su shi yasa zamu ga alqadi iya al-yahsubi ya rasu shekara ta 554 a cikin littafin sana'a shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam juz'in sa na biyu shafi na 116 yake cewa a cikin fasali na shida wa min tawqirihi wa birrihi sallallahu alaihi wasallama yace yana daga cikin girmama manzan Allah da kambama matsayinsa tawqiru ashabihi mutunta sahabbansa wa birruhum da kuma yi musu da'a wa ma'arifatu haqqihim da kuma sanin cewa suna da wata daraja da kima a gurinka ka san kimar sahabban manzon Allah yace yana daga cikin kimanta manzon Allah ka san kimar abokansa waliktida'u bihim da kuma yin koyi da sahabban nasa wa husnu thana'i alaihim da kuma kyautata yabo a kansu walistighfaru lahum da kuma nema musu gafarar Allah wal imsaku amma shajara bainahum da kuma kame baki daga barin abin da ya faru tsakanin sahabban manzo Allah sallama na sabani domin za ka yi mamaki ɗan shi'a mai zagin sahabban annabi za ka gaya masa fa kai ahalus sunna ka ce kai a aƙidarka annabi alaihi salamu shine kaɗai ma'asumi sahabbai ba ma'asumai ne, suna laifi suna kuskure amma dai ga aya Allah ya ce ya yadda da su ga Allah ya ce ya musu kaza ya ba su aljanna ga annabi ya ce kaza a kansu, ga kaza ga kaza amma wallahi idan ya tashi maka ja kanta sai ce da kai to ai sun taba yin kaza sai ya gaya maka wani laifi da dama ka ce mai kuma ba masumai bane ai bai zo maka da wani sawa ba tahsilul hasil ne ka gaya masa kai aqida ka sahabbai dama asali ba masumai bane to kuma ya zaka ce mun wanda ba mu asumi ba yayi laifi me kake son ka ce mu? so kake ka ce mun kokoro ka ba da lafiya kenan ina fata mun gane ba al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin al-kifaya fi ilmin riwaya hadisi a shafi na 49 yake cewa daga Abu Zur'a Abu Zur'atar Razi yana cewa idza aitar rajula yantaqidu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan kaga wani mutum yana zunguri ko yana sukan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'alam kasan innahu zindiqun kasancewa fa'alam annahu zindiqun ka sani wallahi wannan mutumin zindiki ne waye zindiki fandararre wanda iraina shari'ar Allah iraina shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to menene dalilin da yasa yace da shi zindiki ne sai yace wa zalika yace kwantar da ka bari ga maka dalilin yace dalilin shine annar rasul sallallahu alaihi wasallama indana haqqun manzon Allah a gurin mu gaske ne wal qur'ana haqqun qur'ani ma gaske ne haka ne sai ya ce wa inna ma adda ilaina hadha alqur'ana was sunana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi to waɗanda suka kawo mana alqur'anin nan to wanda suka kawo mana sunnonin na manzon Allah sahabban ne a zamanin sayyidina Abubakar ake jam'ul qur'an aka dawwana hadisai suka rawaito mana da gurin sahabban manzon Allah sallama to sai kuma wani ya zo yana suka su me yake sanya gaya maka me yake sanya implying yana gaya maka cewa wannan alqur'anin naka ba daidai bane don waɗanda suka ɗauko ƙur'anin suka kawo maka ba mutanen kirki ba ne me yake son ya gaya maka game da hadisai hadisan nan ba daidai ba ne domin waɗanda suka baka hadisan nan na manzan Allah sallama ba daidai ba ne to me zai gaya maka a game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su suka rawaito maka sifofin manzan Allah kyawawan halayen nan na manzon Allah su suka rawaito maka su halittar nan ta sami kyau su suka rawaito maka komai nasa ko kuma an zo an rubuta su an ce ba daidai bane shi yasa malam Abu Zur'a yace duk wanda kaji yana suka sabon annabi kawai zindiki ne domin addinin musulunci ga baki daya yake son ya ruguza maka sai yake cewa wa inna ma yuriduna an yujarrihu shuhudana liyubtilul kitaba was sunnah yace shaidar da mu ahli sunna muke bayarwa akan sahabbai kamar yadda qur'ani ya tabbatar musu kamar yadda sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta bar musu yace so suke su bata ta in suka bata sahabbai sun bata alqur'ani sun bata sunna shikenan mutane sun daka firai Allah tabaraka ta'ala ikiyashe mu a ƙarshe zan rufe mana da maganar al-Imam tahawi a cikin al-Aqidatu Tahawiyya Abu Ja'far at-Tahawi ya rasu 321 kusan dan eh, karnin hudu ne ko yake faɗa dangane da aƙidar ahlus sunna yace wa nuhibbu ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu ahlus sunna muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala nufarritu fi hubbi ahadin minhu ba ma sakaci cikin soyayya ko mu wuce gona da iri a soyayya ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala natabarra'u min ahadin minhu sannan ɗaya daga cikin sahabbai ba ma cewa ba mu da duk wanda ka ji zai ambaci wani sahabin manzon Allah ce mu wannan sahabin bara gurbi ne ba ruwan da shi to ba ahlus sunna ne, dan shi'a ne batacce duk da Yusuf ibn Isma'il na bahani ya ƙara tona wa waɗansu asiri a cikin littafinsa al-asalibul badi'a ya ce bayan 'yan shi'a fa da aka sani masu ƙin sahabbai nan dama an san su da halinsu ya ce da akwai waɗansu da suka saka rigar sunna su bu su yadda a samu wani suna ba a halin sunna ba amma an samu suna taɓa sahabbai sai su taɓa mu'awiyat ibn abi sufyan sai su taɓa amru ibn al-as su ya ware ma da ambato ice wai sai kaji suna zagin su saboda su ce wai suna kishi ne wa ahlul baiti yace to wannan bata ne jahilci ne kuma rikicin kwakwalwa ne ya same su sai ish yi musu bayani al-asalibul badi'a fi as sahabati wa ikna'i shi'a na Yusuf ibn Isma'il an-Nabhani Ya ce wala natabarra'u min adin minhum wa nubghidu man yubghiduhu kuma mu ahli sunna ba ma kaunar duk wanda baya kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga al-Imam tahawi anan dan dangi ne fa yana fada malamai a cikin gari yake magana a cikin mutane amma bai tsaya yin wata mujamala ko ta kara ba Don kada wani ya karanta ya cinga cewa zai dinga ci masa kunu a hanya ba ruwansa ya tsage gaskiya kawai ya ce duk wanda yake kin sabon manzan Allah mu ba ma san sa wa bi ghairil khairi yadhkuruhum kuma duk wanda muka ji baya ambatan sabon manzan Allah da alkhairi shi ma bana ba ma san sa wala nafkuruhum ba ma ambatan sabon manzan Allah illa bi khairin sai da alkhairi wa hubbuhum dinun kaunar sahabban manzan Allah addini ne wa imanun kuma imani ne wa ihsanun kuma kyautata aiki ne wa bughdhuhum kufurun kin sahabbai kuma kafirci ne wa nifaqun wa tughyan Allah tabaraka wataala ya raba mu da wannan kafirci da wannan munafunci ya kare mu da ƙaunar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara yadda zuwa gare su abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure da tattaban harshe Allah tabaraka wataala ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum salamun wa rahmatullahi wa barakatuhu <clears throat> dan uwa dai an ji abin da aka ji Allah ta'ala ya karba mana ta haka ga yanayin iska tana kaɗawa, to amma dai wa'azin nan yan uwa da Allah subhanahu Ta'ala ya taimake mu mun samu malaman nan a hannu to bai kamata mai saka ci nan dama ba za mu ɗora a cigaba da wa'azi taimakon Allah amma kafin sannan kamar yadda kuke gani akwai manya-manyan malamai da suka zo yanzu kafin su akwai 'yan agaji 'yan agajin nan kusan lissafin da aka bani akwai 'yan agajin ja'in sun zo akwai 'yan agajin gadon ɗaya. akwai 'yan agajin kuntau akwai 'yan agajin kabuga akwai 'yan agajin jambulo na ji su akwai a na salaba ai 'yan gida ne da ɗaure duka 'yan gida ne sannan da kuke gani yanzu bayan malamin. shek anas yana gabatar da karatu to sai ga malam shek adam nan a limamin gundau gashi nan yanzu kowa ya gan shi kai ka san malam bayan da za a zo karatu ba kaddamar da malam ba ko da ana zub da ruwa insha Allah ta'ala yan uwa abun farin ciki ga malami na wanda ne karatun alkur'ani a wajensa malam kaki su shek ramadan gashi muna tare da shi a wannan wurin duk gwagwarmayar da ka sani ya san yadda muka rayu a hannun su ma kwaɗi wannan sunnar a cikin gari shi ya karanta da ya alƙur'ani da haka muna tare da shi ga da sauran malamai ne ga sakataren izala yana nan a malam sani isa shugaban Wakin kwamati mataimaki malam nura khalil shi ma muna tare da shi ga malamin malam ibrahim baba sannan malam abba bi makaranta isla duka ga sai sauran yan uwa wanda muke tare da su a majalisun nan da kuma sauran yan uwa suka kawo mana ga malamin shugaban yan turnuku malam dadi da haka yanzu ma gayyato shi zan yi ta <clears throat> yanzu ya gabatar mana amma akrama kallah kafin sanan da Allah akwai zan kirawo albani domin ya dan waso kwalo mu amana waka nan da Allah ta sahabbai yan gatan Allah ko ba da zaka to da Allah minti daya za mu dan baje shi'a ne amma ban sani ba ko za ku yi amshi in kuma ma ba za ku yi amshi ba ni zan iya zubo ta ko ba amshin yanda amshin yake waka ce ta a profesa malam kabiru kofa wanda malam ali ya riga da ya rera yanda amshin ta yake shine yan uwa mu guje wa shi Adam bata ce kwarai ba shakka mu guje wa shi Adam bata ce kwarai ba shakka in na fara sai ku ce min lallai ni da sunanka jalla na fara rabbana mai mulki babu na fa shaida ta'ala tabbas kai kadai ne sarki wanda ke san ya samu rabauta ko ya sanken aiki in ya fara faɗin sunan Allahu zai ga dubin albarka ‘yan uwa mu guje wa shi'a dan bata ƙwarai ba ‘yan uwa ma abota suna masu san aiɗa'a. yanzu ga 'yan kaɗan daga munanan aƙidun shi'a wanda ba ko kwanto sun kauce wa tsarin shari'a zan faɗe su da ɗaiɗai ya kai ɗan uwa karkaɗe ka 'yan uwa mu guje wa shi'a masu shi'a suna ƙaryar manzan mu yayi wasiya kan khalifanci bayansa ga shugabanmu aliya sai su kawo hadisai rauna na gami da na ƙarya wai nufin su su san damar yincin mutunci da yincin fuska 'yan uwa mu guje wa shi adam duba mustadrak ɗin hakim kadda kai inkari kari fallala ta mu aliyu ya yi ikirari ya yi bayanin amincewa ta sashi da sayid zubairi ya yi bayanin abubakari shi ne ya dace da wannan harka je ka ɗauko sai musulun sashin fada'il ka duba kan daraja ta ɗan khattabi aliyu ya yi jawaba ya gwada mana girman umaru kansa ba waiwai ba dan abas ne ya ji shi yana zancen ka duba kwarai ba shakka kan daraja ta dan affan abdalla ya zu da sako dan umar dan khattab ko turmuzin ka ko. shi yace lokacin manzan mu muna batun fifiko sai su ce saddiku su ce umar su ce Usman ba shakka kai mu lura mu duba sahabbai sun rike islama tun yana jinjirinsa suka yi ta gwagwarmaya har ya girma duba faman badar uhudu da hunaini dubi ya mama duba fama na khandaku duba na ridda ko mu ka duba ta buka to albayi Allah ta'ala ya saka da alkhairi yan wa gurguje zan kirawo malam dadi sai zo shi ma malam abubakar sha'ibu abubakar insha Allah ta'ala ai idan eh, haka to ai malaman towa suke to amma duk mun gabatar da malam dari sai kuma mu gabatar da malaman mu sai mu yi addu'a a tashi insha Allah malam wanda ba ta yi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 muna roƙon Allah ya saka wa malam da alkhairi a bisa wannan karatu da ya mana da sauran mahalarta baki daya a kusan ni dan abin da zan ce kawai gabar da malam yayi magana akan abin da ya shafi adalatu sahaba ba dan komai ba saboda abin yana cikin zuciyata an saka wani kilif a fejin yan kogo ni kuma garin yawo na na gani sai na ce ai duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bara gurbi gaba ɗayan su adalai ne to ina tunanin ɗazu na irgar fly na wajen 35 wajen zagi da cin mutunci akan wannan maganar da ne to da malam yayi wannan maganar to sai na ga cewa bara dan ƙara ce wani abu dangane da abin da ya shafi adalatu sahaba domin ita ce jigo idan aka sariyar da adala ta sahabbai to shikenan an saryar da su gaba daya to abinda ya kamata mu fahimta ya ku yan uwa ita adala din nan da malam yayi bayani ba ta nufin isma Addaktor Muhammad Muhammad Abu Shahba ɗaya daga cikin manyan malamai na zamani waɗanda suka yi rubutu don ba wa sunnar annabi kariya yana da littafi difa'un anis sunna wanda littafi ne mai kyau wanda ya kamata a ce mun neme shi saboda fa'idodin da suke cikinsa to a ciki dangane da batun adala ta sahabbai ya yi wata magana mai kyau dangane da wannan yana cewa wasu sahabatu kulluhum udulun inda jumhurin ulama'i wal muhaddithina wal fukaha'i wal usuliyyin ya ce baki ɗayan sahabbai adalai ne a wajen dukkan tunda idan na ce dukka ibarar za ta ɗau haka saboda waɗanda suka saba ba a la'akari da su malamai suka ce wa shabu la wanda ya shi zuzi ba ma lissafi da shi to saboda haka kusan dukkan malamai da malaman hadisi da malaman fikihu da sauran malaman usul sun yadda da cewa lallai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansu adalai ne yace wa ma'ana adalatihim annahum la ya'tamiduna al-kadhiba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'anar adalar sahabbai in zaka dunkule ta wuri daya shine ba sa gangancin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi ƙarya saboda haka ka samu nutsuwa dangane da abin da suka rawaito ba ƙarya suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda idan duk bayanan da aka yi cewa abin da adala take nufi shine wanda ayyukan alkhairi suka rinjayi sharrinsa balma in ka ɗauko sharrin ka kwatanta da alkhairin ba ma za ka ga sharrin ba to ƙarshe dama inda ake so a kai ka ka samu nutsuwa dangane da abin da suka rawaito cewa babu la gubar alaiha ba wata ƙura to saboda haka Yace ce abinda take nufi a dalar sahabbai wannan fahawal ma'ana kenan shine ba sa yin ganganci su yi wa manzon Allah ƙarya menene dalili yace ce lima tasafu bihi min kuwatil iman saboda abinda sahabban suka siffanta da shi na ƙarfin imani malam idan wani sahabin ya maka wani abin wallahi banda dai ka san ba mala'ika bane sai ka zaton ko mala'ika ne saboda aikin ya sha kanka wannan Allah ne ya ba su wannan tawfiki da yace limattasafu bihi min quwwatil iman والتزام التقوى والمروءة وسمو الأخلاق والترفع عن سفاسف الأمور ya Yace saboda abinda suka siffanta da shi na ƙarfin imani saboda abinda suka siffanta da shi na lazimtar takwa lazumtar takwa shine kiyaye dokokin Allah sabai sun lazumci wannan domin malamai suna cewa ita attaqwa din shine ittikhadul wiqaya min azabillahi ta'ala bi fi'li ta'at wa tarkil manhiyat karki garkuwa daga azabar Allah ta hanyar ayyukan da'a ga Allah da nisanta abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ibn al-mutaz yana cewa khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha fahwa tuqa wasna kamashin fawqa ardi shauki hadaru ma yara la taqiranna saghiratan innal jibala min alhasa idan ana maganar tsoron Allah sai ya buga misali da mutumin da yake tafiya akan wata hanya mai kayoyi yana taka tsantsan dangane da abin da yake kan wannan hanya da kaya in ya daga ƙafarsa ba zai ajiye a ko'ina ba sai ya duba don kada kaya ta soke shi la takiran na saghiratan kada ka raina ƙaramin laifi ka ci ai Allahu gafurur rahim a'a da karamin da babban duka bari domin innal jibala min alhasa babban dutse da kake gani ai daga karami ya fara ya taru ya girma har ya kai inda yake to sahabbai sun nisanci ayyukan saba ma ubangiji kananun su da manya saboda wannan sifar shi yasa aka tabbatar musu da wannan sifa ta adala cewa sun lazumci takawa sannan walmuru'a suna da mutuntaka da kamewa duk abin da zai taɓa musu kima ko da halal ne zaka samu wanda aka siffanta da adala yana nisan ta wannan ko da ba sahabi ba yanzu misali shan rake akan hanya ya halatta amma daga cikin manyan malaman nan namu ni in ka gani ina sha babu damuwa saboda dama ni albajiri ne amma ɗaya daga cikin wadannan manyan malaman kaga wani ya taho akan hanya in ka bi hanyar gadan kai ka gan shi yana ballar rake akan hanya yana sha ya za gani sai ga abin bai yi maka ba haramun ya aikata ba amma za ka ji babu daɗi to duk abin da zai taɓa kima suna nisantar shi wannan ko da ma ba sahabi ba a wajen malaman ruwat wanda suke ruwaya akan siffanta su da irin wannan suna nisanta abin da zai taɓa musu kima sannan malam ya ce wa tarafu an sifil umur suna barin duk wani abu da zai zama kaskantaccen abu ne wanda zai taba mutunci ya taba addini to suna nisantarsa to saboda wannan ne gaba ɗaya malamai suka ce gaba ɗayansu adalai ne babu wanda ake tuhuma a kansa malam ya ce wa laisa ma'anal adala annahum min minal ma'asi ba wai ana nufin adalar sahabbai shine ana nufin kwata-kwata ba sa aikata zunubi ba a za a iya samu cewa sahabi ya aikata laifi ya aikata zunubi amma kuma inda za ka ɗauki wannan laifin da ya yi ka haɗa da sa to wannan laifin ɓata zai ba za maka gan shi saboda wai ta alkhairun nasu kuma daga ƙarshe ma sun yi kuma wanda suka yi wa ya ce ya yafe musu ba shi kenan ba to kaga babu damuwa ke to saboda haka malam ya ce sukan iya yin kuskure sukan iya yin abinda yake na zunubi amma dai daidansu shi ne mafi yawa malam ya ce ga baki ɗaya an haɗu akan adalarsu babu wanda ya yi zama ya yi shuzuzi dangane da adalar sahabbai ya ce sai wanda suka kasance 'yan bida'a da kuma masu biyewa son zuciya kuma irin waɗannan la yi utaddu bi ra'ihim wa akwalihim ba a la'akari da maganganunsu da ra'ayyukansu saboda me saboda ba su dogara da dalilan da za a karba ba sabai baki ɗayan su adalai ne imam abu hamid al-ghazali allah ya masa rahma ya ɗaya daga cikin malaman da suka da ta'arifi na adala wanda suke bayyana da haƙiƙanin ma'anarta wanda addaktar mustapha murad ah, hafizahullah a cikin difa'un anis sahaba ya ce akwai ta'arifat guda uku waɗanda su ne suka fi gamewa dangane da ma'anar adala daga ciki ya zaɓi ta'arifin alimam imam khatib al-baghdadi wanda a cikin Alkifaya malam ya yi ishara zuwa ga wannan littafi a cikin bayanansa sannan kuma akwai ta'arifin Jalaluddin Suyuti ko Asyuti wanda a cikin al-ashbah wan sai kuma wannan ta'arifin da zan ambata yanzu na Abu Hamid al-Ghazali a cikin littafin al-Mustasfa min ilm al-usul al-Imam al-Ghazali yake cewa al-adalatu ibaratun an istiqamati sira waddin idan an ce adala ibara ce da take bada ma'anar daidaito a cikin sirar mutum tarihin rayuwarsa da mu'amalarsa da kuma addininsa yana da daidaito a cikin wannan saboda dama kalmadda din ta adala tana kewayawa ne akan al-istiqama to shi yasa sai aka siffanta wanda duk aka ce masa adali ana nufin wanda ya zama mai tsayuwa akan addini sannan kuma a cikin mu'amalolinsa ma yana kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala to Abu al-Ghazali yace ce, adalatu ibaratun al-istiqama fi sirati wa din sannan yace wayarji'u hasiluha ila hay'atin rasikhatin fi nafs tahmilu ala mulazamati at-taqwa wal-muru'ah wanda ya siffata da wannan za ka ga yana da wata ɗabi'a tabbatacciya a zuciyar shi wadda ita take mai jagoranci wajen lazimtar tsoron Allah kiyaye dokokin Allah da kuma mutuntaka duk abin da zai taba mai a kimarsa ko a cikin addini ko a babin mu'amala na yau da kullum mutane za su zarge shi zai bar wannan abu alkur'ani ya tabbatar da adalar sahabbai kamar yadda malam ya kawo mana dalilai masu tarin yawa a cikin abubuwan da ya ambata na falalar sahabbai abu ɗaya da zan iya ambata daga cikin waɗannan ayoyin akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa. Imam Ibn Kasir Allah ya masa rahama karkashin tafsirin wannan ayar yana cewa inna ma hawwalnakum ila qiblati Ibrahim alaihi salam واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم من زابا منكم كوما fuskantar الكبر annabi ibrahim saboda dan mu sanya ku zama mafi alherin al'ummatai zababbu yace alwastu din yana nufin alkhiyar wal ajwad mafi kyawu wanda aka zaba daga cikin al'ummatai daga nan aka samu as-salatul wusta sallar la'asar a hiya afdal as-salawat akwai ruwaya daga Imam Ahmad da Imam Nasa'i da Ibn Hibban a cikin sahihinsa asar ne daga Jubair Sa'id bin Jubair zuwa ga Abdullahi dan Abbas karkashin fadin Allah subhanahu wata'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat Lillas. nas Abdullahi dan Abbas yana cewa waɗanda ake nufi da ayar allazina hajaru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min makkata ila madina sai ya takaice ta akan sahabbai shi ko imam ibnu kasir sai ya ce a'a was sahihu anna hadhihi al-ayata ammatun fi jami'il umma ayar ta game dukkan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sahabbai sune ne farkon waɗanda za su shiga thummal ladina yalunahum thummal ladina yalunahum wannan ya nuna adala ta sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi akwai shubuha da take ita ce daga cikin abubuwan da musamman wanda suke da ra'ayi irin waɗannan mutane 'yan kogo suke riƙa shine saryar da adalar su ce ai a cikin sahabbai an ce akwai munafukai alkur'ani ya yi ishara zuwa ga wannan sannan akwai wasu maganganu cikin hadisai da suke nuni zuwa ga wannan to abin da zan rufe da shi dangane da wannan maganar da suke faɗa bayan duk ayoyi masu tarin yawa da hadisai wanda duk lokaci ba zai bari a ambace su ba shine cewa duk cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama in mun yi la'akari da ta'arifin da malam ya bayar na sahabi mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal islam ko alal iman to kaga babu munafiki a ciki babu wanda ya ridda to saboda haka malamai suka ce akwai hanyoyin da hatta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake iya gane munafiki saboda haka ba shi daga cikin sahabbai akwai aya Al'ƙur'ani da za ta bayyana wa manzon Allah wasu daga cikin munafikai akwai kuma sufofi na ayyukan zahiri da in mutum ya aikata yana nuna cewa wani munafiki kamar misalin abinda Hadib ibn Abi Balta'a ya taba aikatawa wanda a zahiri aiki ne na munafunci hadisi imam bukari wanda haɗi bai rubuta wasiƙa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shirin zuwa garin makka ya ba wata mata ta ba su bayani cewa manzon Allah zai su Allah ya sanar da manzon Allah ya tura sayyidina Ali da wasu daga cikin sahabbai suka je suka kwato wannan wasiƙar. da suka zo gaban manzon Allah annabi ya ce ma haza ya hafi ya ce bai yaka dan munafunci ba kaga kenan irin wannan aikin aiki ne da yake nuna munafunci saboda haka da ba a wanke shi ba da za a iya cewa ai eh, an samu to amma manzon Allah ya wanke shi lokacin da sayyidina Umar ya ce ya manzon Allah bari in sare wuyansa munafiki ne manzon Allah ya ce a ai ya ji yakin Badar da Allah Allah tala ala ahli badrin fa qala imalu ma shi'tu fa inni qad ghafartu lakum to ana iya ganewa ta wannan hanyar wasu ayyuka wanda aikata su kai tsaye munafunci ne to babu wani wanda sunan sahabi ya tabbata a kansa da ya aikata irin waɗancan ayyuka in akwai wanda ya taɓa aikatawa ma in har sahabin ne to za ka ga daga ƙarshe an samu nassi sarihi tabbatacce ya wanke shi daga wannan ga wannan hadisin tuban ka'ab shine na ƙarshe da zan ambata daga cikin waɗannan misalai wanda shi ma mun karanta shi cikin sahih bukhari imam annawi ma ya kawo cikin riyadus salihin hadisin tuban ka'ab ce bayan fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa tabuka idan na fito cikin mutane abin yana ɓata min rai saboda babu wani kyakkyawan abin koyi cikin wanda suke saura illa rajulan maghmusan bin nifaq ko da mutumin da dama ana zarginsa da munafunci kaga kenan ashe akwai wanda suna rayuwa da sahabbai amma su kansu sahabban sun gane cewa munafukai ne wannan ba su daga cikin sahabbai ko kuma waɗanda aka yi musu uzi daga cikin rauna na marasa lafiya da ƙananan yara da mata to kaga kenan duk wata shubha da za a ce wai akwai munafukai kuma a cikin sahabbai dan a ce ai ba dukkanin sahabbai ne adalai ba malamai sun bi kafa bayan kafa gaba bayan gaba sun wanke waɗannan bayin Allah saboda haka sahabbai baki ɗayansu adalai ne balma a cikin abin da ya tabbata ba ma a tambayar dalilai akan adalar sahabi in dai hadisi ya inganta ta hanyar riwaya ya cika sharaɗin inganci to baka da buƙatar ma sai ka ce wai sahabi ka bibiye shi ka bincike shi kamar yadda malam ya gaya mana abin da ya tabbata a cikin littafin muqaddima ta ibnu salah abinda malamai suka koya mana muka saurara na daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana baki daya Allah ya hada mu da waɗannan bayinsa a aljanna madaukakiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu yan wa kun ji karatu da malamai su ga ta gabatarwa yanzu duba da lokaci kuma da yanayin gari ga hadari ana dan yi tabawa da haka zan gabatar da a mu malam hakisu shek ramadan domin ya gabatar mana da nasa talikin sannan kuma sai malam abba ya zo ya rufe mana ƙarshe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 sai dai malam ya riga ya yi riga malam masallaci ga malam adam da muka zo da shi kamata yi shi ya kamata ya yi ta'aliki akan wannan lakca idan suka yi tunda malam anas ya yi jawabi duk abin da za a faɗa malaman nan sun fito da shi fili sun yi bayani akan su waye sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato in ba lalura ba gaskiya bai kamata musulmi ya dinga tunanin a gaya masa masu waye sahabbai ba wannan lalura ce dole ne wajibi musulmi ya san su waye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya san lalura a kasan addini to wajibi ne kasan waɗannan mutane to ina ganin tun da ƙurewar lokaci ni abu bi kawai zan faɗa a cikin wannan bigire abu na farko akwai babban malami a sheik fadilatu sheik muhammad salihul ufaimin. a cikin littafinsa alƙaulul mufid ala kitabit tauhid ya yi wata magana mai muhimmanci a maganarsa da yake cewa ya ce duk wanda zai zagi sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kada'an ya ce kafiri ne ya ce kada'an babu wani zancen ka tsaya kana tantamar imaninsa a'a in dai za ka zagi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kada'an wannan mutumin kafiri ne kawai ya ce saboda me ya ce saboda dalili guda uku zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ne ga shari'ar musulunci farko kenan suka ne ga me shari'ar musulunci suka ne ga Allah subhanahu wa suka ne ga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ga abubuwan nan guda uku me ya rage mana shine usulul salasa din da muke ta kokarin karantawa shine ka san Allah ko ka san manzon Allah sannan ka san addinin musulunci to wallahi mai zagin sahabban manzon Allah ya soki waɗannan abubuwan guda uku ya rushe su na farko yake faɗa yake cewa لأن ta'anun fi hikimatihi sabida inda nake ce muku suka ne ga Allah. sabida kana suka ne akan hikimar Allah subhanahu wata'ala ta inda ya zaɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mafi sharrin halitta waɗanda za su zamto tare da shi kaga ka soki Allah saboda Allah subhanahu wata'ala a ko ina mai hikima ne Allah cikin dukkanin ayyukansa akwai hikima kuma ya tabbata cewa manzon Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mafifitan waɗanda zai rayu da su sai ya zaɓa masa sahabbansa to sai kai kuma kake zagin sahabban kake sukansu kaga kana nuna Allah ba ka da hikima baka zaɓa wa manzan Allah mutanen ƙwarai ba wanda za su tafi da shi kaga wannan suka ne ga gawa kenan ga Allah subhanahu suka ne ga Allah kai tsaye kana nuna Allah bai yi hikima ba saboda me saboda ai waɗanda suke sukan sabon manzon Allah abin da zai baka mamaki ba fa sahabban na ƙasa ƙasa suke shuka ba saman suka fara zungurowa fa sayyidina Abubakar shi suka zunguro suka zunguro sayyidina Umar suka zunguro sayyidina Usman sannan sai suka tsallake sannan suka ci gaba haba malam to me ka rage wa manzon Allah an ka zagi wa'annan waɗannan fa daga sirkansa waɗanda suka ba shi ya aura sayyidina abubakar ya ba shi ya aura aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai ka fi so a duniya ce na na Aisha aka ce a'a daga cikin mazaje ce abuha wa ya samu wannan falal don Allah yace na na Aisha yana santa kaga ta tabbata ko ta shallake aka ce ai daga maza ake nufi yace babanta to siddiqa bintu siddiq ko ki ko al almubarra'a min fawqi sab'i samawat kaga wannan shine wannan shine sahabban manzon Allah kaga ka soki Allah cikin hikimarsa abu na biyu Sheikh Usaimin ya ci gaba da cewa wa ta'anun shin rasuli sallallahu alaihi wasallama suka ne ga manzan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama li'annahum ashabahu saboda waɗannan su ne sahabbansa wal mar'u ala dini khalilihi shi kuma mutum yana kan addinin abokinsa to idan ka soki idan ka soki sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar kana sukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani malami yana cewa anil mar'i la tas'al fas'al an qarinuhu fa kullu qarinun bil maqarini yaqtadi kamar kana cewa sabon manzan Allah yanda suke ba su da kirki haka manzan Allah yake kuma su ne ɗalibansa yanzu ko malami ne yana da dalibai da yawa sai ka sauko kake ta sukan daliban nasa kake kace ɗalibansa ba na kirki wa kake suka malamin kake suka abu na uku na ƙarshe shine suka ne ga shari'ar musulunci sabida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine tsakankani tsakanin sahabban manzon Allah wajen nakalto shari'ar musulunci idan ya zamto sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ba mutanen kirki ba ne to kenan shari'ar da muka samu mu ba mu same ta ta hanyar kowa ba sai ta wa sai ta hanyar sahabban su suka kawo mana shari'ar musulunci to saboda haka wannan shari'ar da muke yi wallahi sai dai ka rufe littafi ka ajiye ta Don duk inda muka koyo sahabban nan kana duk inda muka koyo addinin nan kana bude Abu Dawuda cike yake da sahabbai kana bude Muslim cike yake da sahabbai kana bude Bukhari cike yake da sahabbai duk wata alwala da zakai duk wata ibada da zakai mun samo ta ne ta hanyar sahabban saboda haka sai dai a rushe ibadin gabaki daya mu zauna mu daina ibada tunda sabon manzon Allah ba mutanen kirki bane to shi ne wannan magana ce ta usa salihul ufaimin sannan imamu tahawi wannan lokaci ya damu? zai eh, ana kubar haka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu ladan abinda muka karwakallahu Allah ta'ala ya saka da alkhairi gwani kenan Allah ta'ala ya saka da a akan makallahu da haka abin da ya rage mana yanzu shine za mu kirawo limamin kuntau karamagallahu a sheik adam abdallah insha Allah daga nan ne ma kake ka ziga ni wajen mutanenka. <laughs>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 salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala sa'ir al-anbiya ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah mun ji muhadara mai matukar daɗi da gaske wacce take kunshe da ilimi mai zurfi tsakani da Allah a cikin muhadarar da Sheikh Malam Anas ya gabatar Idris wallahi akwai ilimi mai yawa sannan akwai salo na hikima da burgewa a ciki da ƙayatarwa muna roƙon Allah ya yalwata iliminsa ya sa albarka a rayuwarsa mun ji bayanin Sheikh Mala Abubakar wanda shi sirki ne ma a gurina Allah ya masa rahama ya kuma ƙarfafi gwiwarsa mutum ne mai baiwa mai ƙarfin hadda ga Sheikh Hakis Ramadan yayanmu malamin Allah ya saka masa da alkhairi gaskiya yanzu idan na yi ta'aliki ko na yi lacca ba zan more ba in ina so in more sai dai mu haɗu wani lokaci magana ta gaskiya yanzu in na yi lacca ba wata morewa da zan yi duk bayanin da zan yi ba zai ba sai dai kawai in ba ku abin da ake cewa highlighting a wajen yan ban za mu saka wata rana in dawo in yi lacca ta amma yanzu lacca ta ba za ta yi ba dan kwara in zo in more in gaya muku waye na Umar allazi yufarriqu bainal haqqi wal batil wanda manza Allah ya ce ihim ibn al-khattab wallazi nafsu muhammadin biyadi malik yake shaitanu salikan fajj illa salaka fajjan gaira fajjik manzo Allah ce na rantse da wanda raina yake hannunsa ni annabi muhammad Umar ka sani shaidan ba zai ba hanya ka biyo bai gudu ya bar hanyar ka bi ta kai kadai ba wannan shine sayyidina Umar in ba mu labarin irin su Bara'u bin Malik lange-lange ra marketa mai kashi daya jarumi mara tsoro irin Bara'u bin Malik wanda da yaki ya turnike ya zo gabar da ake cewa al'ana hamiyal wadisu yaƙi ya kai yaki aka rasa wanda zai haura katangan musailama ibn Ya yace zan zo da gudu siriri ne yace zan yi tsalle na hau kan mashinan ku ku wulla in fada katangan na bude muku kofa ku shigo ku yanke kafiri kuma haka ya zo da gudu ya yi tsalle ya kama kan mashikansu ya taka sahabbai suka angiza shi ya kama katangar ya dira sai da aka yi mai suka sama da saba'in hannunsa ɗaya sai da ya shanye amma a hakan yana kashe arnan musulai mutum kazzab sai da ya buɗe kofar aka fito musulmai suka shigo suka kashe musulmai kamza wa'annan ya kamata mu baku labari da irin ayyukan alkhairin da suke jafar Allah ya kara masa yadda yaya ne a wajen sayyidina ali da aka zo za a yi firza yake yana cizar baki ya ce yau za a buga yaki ce za a yi gwagwarmaya ya ce yau kafirai za su ɗanɗana kuɗarsu a hannu ya ce wallahi yau duk wanda ya haɗu da ni ba zai sha ba ya ce kuma a wannan yakin zan yi shahada Allah ba za ka mai da ni gida ba ka ji waɗanda mutuwa suke roƙo ba wai su koma gidansu ba haka kuma aka zo aka buga yaƙi aka sare masa hannun da tutarsa take rike tuta ta tashi sama ya tsalle da hannunsa na hagu ya tafko tutar musulunci kafirai suka ƙara datse wannan hannun ya saka gundulmi guda biyu ya rike tutar gam ya ce musulunci yana nan ba zai faɗa ƙasa ba a haka ya shahada Allah ya ƙara masa yadda ga irin su hanzala Allah ya musu albarka mutum ne fa yayi amarya ka gane amarya fa guda ni ba yanda zan yi in amarya a kira jihadi na tafi amma aka ce yau mutum yayi amarya yayi amarya fa yaji ana hayya alal jihad yana tarayya da amarya fa daren farko Ya ce to ga kiran Allah kuma ga jihadi yace ya za a yi kenan ko wankan janaba bai yi ba haka ya fito fagen yaki a bayan dutse ya kashe wasu mutane guda hudu shi ma kashe shi manzon Allah da yazo za a masa wanka ya ce a kar ku wanke gawarsa fa innahu gasilul malaika manzon Allah ce mala'iku ne suka yi masa wanka ba a baya buƙatar wankan ku ga irin su Amr bin Jamuh dan gurgu ne kullum in zai fito yaƙi jihadi ‘ya'yansa suna hana shi rannan yana zuwa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ni fa yaƙin nan zan fita amma tambaya ɗaya zan ma ya ma'aikin Allah idan na yi shahada a wajen yaƙin nan shin wannan ƙabatawa da nake ɗingisawa zan taka ta a gidan aljanna annabi ya ce ƙwarai kuwa ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa zan je na yi shahada ba zan jiyo ba har sai Allah ya tabbatar min nayi shahada mana baya buƙatar ya dawo gidansa wayannan za a zaga ya kutsa kansa ya tafi wannan jihadin ya kashe mutane da yawa ya harbo su da danko suka mutu aka soke shi ya mutu annabi ya zo cikin sauri kan gawarsa ya tsaya yana kallon sa annabi ya ce na rantse muku da Allah a yanzu haka gani ina kallon Amr bin Jamuh a gidan aljanna yana tsalle da kafafuwansa guda biyu kafafuwa sun samu kana da irin wannan a cikin mutane Walaisafil fil ummati kas sahaba fil fadli wal ma'ruf wal isaba ne dalili shahidul mukhtara wal anwara sune wanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi musabaha da shi suka zama sadakansa suka ci abinci tare da shi suka je yaƙi tare suka dawo suka ce idan yaƙi ya turnuku bala'in yaƙi da masifarsa ta kai bala'i ba bayan kowa muke dawowa ba sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine limamin su na sallah shine komandan su na yaki umarnin sa suke jira a rayuwar su ta yau da gobe wa'anda babban malamin su babban mudusun su shine manzon Allah yau wani yazo ya soki wannan ina laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir ina fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu suwa ake nufi su sahabban ake nufi ina fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta me fadhan galil alqalbi lam min hauli, ina muhammadur rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'ala alkuffari ru'ama bainahum tarahum me ruk'an sujadan yabtaguna min fadlan minallahi wa ridwana simahum me fi wujuhihim min asad aljuru zalika masaluhum fit tawrat wa masaluhum kaji jaki har yanzu bai san waye sahabi mutanen da misalin su yazo misalin su yazo a Qur'ani misalin su yazo a hadisi misalin su yazo a Taura misalin su yazo a Zabura shafi' Shafi'i ce Allah bai saukar da wani littafi da bai bada labarin sahabbai ba haka shafi ya faɗa ce duk littattafan da suka yi shura daga wajen Allah sai da ya bawa al'ummar kafin annabi Muhammad ya zo sai da aka bawa al'ummar labarin annabi Muhammad da sahabban da suke tare da annabi Muhammad aka ce yahudawa suwaye mafi alkhairinku suka ce ashabu musa aka ce wa nasarawa suwaye mafi alkhairinku suka ce ashabu isa aka ce wa yan shi'a suwaye mafi sharrin cikinku sai suka ce sahabban annabi muhammad akwai hankali a cikin wannan to mu muna son sahabbai ba gudu ba ja da baya a cikin su ne fa aka samu wanda da ya mutu ma al'arshi kuka take Shi ne sa'ad ibn mu'az Manza Allah ya ce tazzat arshin rahmani li sa'ad Manza Allah ya ce ga mala'iku ina ganin su guda dubu saba'in sun halarci jana'iza su taɓa zuwa duniya ba sai yau sahabbai suka ce manza Allah mun ɗauki gawar sa'ad amma babu nauyi tamkar mun ɗaukara annabi ya ce yaya za a yi ku ji nauyi nauyi wa huwa ala aktatil mala'ikati bayan suna kan tafin mala'ika to wannan shine headline na title din laccan da zan zo gabatar assalamu alaikum warahmatullahi <laughs> Allah ta'ala ya saka da kai albani zuwa kira mana sallah